Batun kuɗin fansho da alawus alawus da tsofaffin gwamnonin jihohin Najeriya da mataimakan su ke karɓa wata-wata ba wani sabon batu ba ne. Abin da jama'a dai ba su sani ba shine yawan kuɗin da tsofaffin masu rike da ragamar mulkin jihohin ke karɓa kowace wata. Sai dai a cikin 'yan kwanakin nan batun ya janyo cece kuce bayan tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya bayyana rashin jin daɗinsa kan rashin biyan sa fansho da wasu alawus alawus da gwamna mai ci Bello Matawalle ya yi. Bayanai dai na nune da cewa dukkanin jihohin Najeriya na da doka da ta ƙayyade kuɗaɗen da za a riƙa biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu wanda ya kasance biliyoyin kuɗi da ake cirewa daga asusun jihohi kowace wata. A cewar wani lauya mai zaman kansa a nan Jos, Lawal Isaac, demokradiyyar Najeriya ita ce ke cinye kuɗin ƙasar. Na daga cikin masu ra'ayin cewa demokradiyya irin inda muke yin a Najeriya ita take cinye kuɗin ƙasar ta inda ma ba a samu kuɗin da za a laka aiki. A misali za ka ga cewa wani zai fito ya tsaya ya zama gwamna in yi gwamna kafin nan ya fito takarar gwamna da za ka samu watakila ko jami'in soja ne ko jami'in kwastam ne ko jami'in ɗan sanda ne ya kai munzalin da ya ritaya. Kuma in mutum ya kai ritaya din akwai Eh, abin da kira fansho da ake bashi na bangaren wannan aiki da yi na soja ko na yan sanda sannan kuma in ya zo ya zama gwamna to a ce kuma bayan ya gama shekaru takwas din nan za a sake bashi wani kuɗi na musamman da za a rinka bashi har iya mutuwan shi ga wancan fanshin da yake dauka na aikin da ya gama kuma ana bashi wani makonin kuɗi wanda wani suna cewa ya kan kai miliyoyi ne ba ma yan dubbanni ba misali to ga akwai akwai rashin adalci a nan sauransu kusan dukkan wanda suke rike da mukamai na siyasa zaka samu yawanci suna irin wannan eh, ni a fahimta ta wannan abu ne na rashin adalci sosai wanda yake mu muna ma tunanin cewa cewa wanda suke rike da mukamin siyasa mai a rinka ba su albashi kamata ya rinka ba su alawas kamar yan majalisa in sun je sun yi zama ne a ba su ladan na zaman wannan rana na wani in ka dauki kudin wata daya ya isa a ce an samar da asibiti a unguwa kaza ko kuma an samar da ruwan sha bohol da ake magana wanda yake duka duka mata wuce dubu dari biyar za a iya samun bohol guda biyu uku hudu biyar a ganin ka ta ina ya kamata a bullo wata kungiyoyi da muke da su na sa kai su suma wayarwa da jama'a hankali a kodayaushe ai talaka shi yake sa gwamnati ta yi abin da ya dace mun gani a kasar hong kong inda an yi zanga-zanga akan wani tsare-tsare abin yana faruwa yanzu a kasar iran to mu ma yanzu a ce muna da civil society organization din irin wannan kungiyoyi na sa masu tawaye wa da juna al'umma kai su fito su wayawa man da kanmu cewa to wane ku fito ku yi magana kuɗin da ake biyan yan majalisa ya yi yawa to wannan zai kai ga dole fa a yi dokar da za ta rage waɗannan abubuwa din ko a watan biyar na wannan shekara ma kungiyar da ke sa ido wajen tabbatar da gaskiya da 'yancin zamantakewa da tattalin arziki serap ta umarci tsofaffi tsofaffin gwamnonin da ke majalisar dattawa ta tara da su daina karɓar fansho daga jihohinsu su kuma mai da kuɗaɗen fansho da suka karɓa. Shi ma barista Yakubu Sale Bawa, shugaban ƙungiyar lauyoyi a nan jihar Plateau, ya ce almubazaranci ne a baiwa tsofaffin gwamnonin waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Idan an ce gwamna ya gama mulkinsa kuma a ce duk wata za a bashi miliyan goma bayan kafin ma ya gama akwai kuɗaɗe da ake kira a turanci severance allowance zaka gwamna tashi da sama da miliyan 300 ana bashi bayan haka duwata a bashi bayan haka matsalar rashin lafiya ta iyalinsa akwai dan eh, wasu ɗan shekaru ko lokuta da in ya kai za a canza musu motoci ba gwamna kaɗai ba shugaban ƙasa ma haka ana yin wannan a Najeriya bayan haka 'yan majalisa dattawa da tarayya matsalar da muke da ta jika shine duka in kika duba a Najeriya shine mutane ba su fahimci menene ma shugabanci ba ko kuma ka shugabanci al'umma yanzu ran ina duba minista ne a ƙasar ingila keke ke hawa je ofis minista sukutin na tsaya ina nazarin al'amarin na ci a najeriya za mu iya samun wannan kaga gwamna yana da motoci sama da ashirin suna bin sa wai tawagar gwamna wato kwata kwatan mulkin ba mu san menene ma mulkin ba to shi yasa in ka duba zaka ga cewa ba wani taimako da wannan zai mana al'umma su inda suka ci gaba kasashen da suka ci gaba ba ka neman mulki domin ka azurta kanka ko kuma me zaka samu abin da ke damu su ginshiki shine me zaka taimaki ka kuma ina so in jawo hankalin mu mu kanmu yan Najeriya kuma al'umma gaba da mu kanmu muna ƙara haddasa wannan misali idan yau aka ce wane yayi gwamna ya bari zaka ga cewa kullun a gaban gidansa mutane za su taru su cincin rundo suna jira to gaskiyar shine a ina zai samu kuɗi ya ba su wani zai zo ya ce masa aishi an masa haihuwa wani zai zo ya ce masa bai da abin da zai ci wani zai ce yaransa makaranta to in muka duba abin da ke ƙara kawo cin hanci da rashawa mu kanmu al'umma jama'a suna ƙara taimakawa shugabanni su yi sata ko kuma su yi rashin gaskiya shi yasa kullum nakan faɗa in ce matsalar Najeriya ba shugabanni kaɗai ne ba har da mu da ake shugabanta. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun. Suna na Aisha Ismail kuma ina aiki da Human Right. A'a mu kan bamu gamsu ba bamu kauna saboda mai already suna da shi wannan kuɗi da ake ɗauka wani a ce za a ba gwamna miliyan goma ko duk wata. Ni abin da nake nema a yi ma al'umma shine a ɗauka a kai ƙananan hukumomi a cikin ƙananan hukuma akwai gundumomi wa'inda ba su da shi ko da aka ɗauki wannan kuɗi aka je aka siya musu asibitocinsu magani za a taimaka ga hanyoyin mu a lalace mu 'yan Najeriya Najeriya fa especially mu mata ba abin da muke nema irin ilimin mu da dan sana'ar da zamu samu muna shine matsalolin mu yau amma mu kuɗi da za a ɗauka a ba gwamnoni gaskiya ba mu yadda ba kuma ba mu amince ba sunana Muhammad Ahmad Baba gaskiya irin wannan ni ba na goyon baya saboda akwai abubuwan da ya kamata a talakawa da shi ya kamata a dakile wannan abubuwan da ra'ayin a ci gaba da basu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya